dije? Na'am. Haba dije Abu mai kau da kai ne? Wallahi ban gan ka ba. <laughs> Na sauki na dauka ko kin gane shi sai shi so da kanki. Ba. Na. Ai inuwar ka ma na hango ta zan matala da bibare kuma kai. Kai kin fara zolaya take ko? Wallahi ba zolaya ba ce. To shi ka kamata zuwa sai muke dan mu tattauna. Nisan da ka zaba. A ga mu da Allah. wallahi da san ka zaba to zan zo da yau da magaraban nan to Allah ya kawo ka kuma kan zantar da wani a ba dai <laughs> ni haka sama na rasa me zan ce to ba